radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka saba ku da su a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan raka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu shirye-shirye da suka hada da shirin nan na labarin wasanni sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah sune shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokacin amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 30 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya yi daidai da 21 ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa a rana irin ta yau wato 30 ga watan agustan shekara ta 1999 mutanen tsibirin taimur ta gabas a gabashin nahiyar asiya suka sanar da ballewa daga kasar indonesia tare da kafa su mai cin gishin kanta a cikin shekara ta 1511 ce da kasar portugal ta mamaye tsibirin timor da sauran tsibirai na indonesia amma a cikin tsakiyar karni na 19 holland ta mamaye kasar indonesia amma tsibirin timor ta gabas kawai ne ya yi saura a hannun portugal a cikin shekara ta 1945 indonesia ta fita daga ƙarƙashin mulkin mallaka na turan holland kuma ta shilanta samun 'yancin kanta amma portugal ta ci gaba da yin mulkin mallaka a kan tsibirin timor ta gabas har zuwa shekara ta 1976 a cikin wannan shekarar ce dai sojojin indonesiya suka shiga cikin wannan tsibiri suka mamaye shi bayan ficewar portugal bayan kifar da gwamnatin janar harto a kasar ta indonesiya a cikin shekara ta 1998 masu rajin neman 'yancin tsibirin taimur din suka kara matsa kaimi domin kwatar 'yancin kansu daga indonesiya inda a cikin shekara ta 1999 tsibirin ya balle daga kasar indonesiya kuma ya samu cikakken 'yancin kansa. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan agusan shekara ta 1981 makiya jamhuriyar musulunci suka tayar da bam a ofishin firaministan ƙasar iran wanda hakan ya yi sanadiyar yin shahadarsa tare da shugaban ƙasa na lokacin dr ali raja'i dai shine shugaban ƙasar iran na lokacin wanda ya fara yin aiki a matsayin malamin jami'a sannan kuma kafin juyin juhal musulunci ya sha ɗauri da wahalhalu a hannun jami'an tsaro na sarki sha ba nasarar juyin juhalin musulunci ya rike mukamai daban-daban da suka hada da ministan ilimi sai kuma ya rike mukamin firaminista daga bisani kuma ya zama shugaban kasa shi kuma dr bahonar wanda shine firaministan kasar iran na wannan lokaci malamin addini ne wanda yake gugurmaya da sarki sha kuma malami ne a jami'ar birnin tehran wanda ya rike mukamin firaminista a lokacin dr raja'i yana shugaban kasa kuma sun rasa rayukansu tare a lokacin da aka kai musu harin bam a ranar 30 ga watan agustan shekara ta 1981 an sanya wannan rana ta zama a matsayin ranar yaƙi da ta'addanci a ƙasar iran masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai da na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran kai wani sabon hararrukoki a filin jirgin saman kabul na afghanistan an yi wata ganawa tsakanin shugaban falastinawa mahmud abbas da ministan tsaron isra'ila benny gantz kasashen sudan da chadi za su yi haɗin gwiwa don yaƙar ta'addanci da tsaron iyakokinsu don zuga cikakkun labaran an kai wani sabon harin rokoki a kusa da filin jirgin saman kabul na afghanistan a daidai lokacin da amurka ke kokarin shanyewa daga kasar fadar white house ta tabbatar da harin da aka kai an kuma ji karar harbe-harbe lokacin da rokokin ke sauka harin rokokin na zuwa ne bayan wani harin da amurka ta kai ranar lahadi a kabul wanda ya sanadiyar rayukan wasu fararen hula shaidu sun ce mutane shida ne suka rasa rayukansu a harin najiya da amurka ta yi amfani da jirgi marar matuki ciki har da yara hudu yayin da karin mutane da yawa suka kuma jikkata amurka ta ce ta dakile harin kunar bakin wake ne wanda aka yi nufin kaiwa da mota a filin jirgin saman kasa da kasa na kabul to a wani labarin kuma kungiyar taliban da ta kwace mulki a afghanistan ta yi watsi da bukatar kasashen faransa da birtaniya na neman kafa wani tudun mun tsira a kabul domin ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai kakakin ofishin siyasa na kungiyar suhel shahin ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta france info cewa ba a buƙatar samar da wani tudun mun tsira a birnin na kabul saboda a cewarsa duk yadda za ta kasance kowane dan afghanistan zai samu damar yin balaguro zuwa ketare. ya tafi inda yake so bayan ranar 31 ga watan Agusta ya karar cewa suna kokarin bude filin jirgin saman na Kabul cikin gajerar lokaci saboda yana da mahimmanci a cewar kakakin kungiyar ta Taliban su Shahin yau litinin dai ne ake sa ran kasashen Faransa da kuma birtaniya. za su gabatar da wannan bukata a zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da batun cewa akwai mutanen da ƙungiyar ta taliban ke farauta suhail shahin ya ce wannan batu ba shi da tushe balle makama kawai wani batu ne da tsaffin jami'an gwamnatin kasar suka kirkiro domin sanya fargaba a zukatan jama'a to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kafofin yada labarai daga isra'ila sun rawaito wata ganawa da aka yi tsakanin shugaban falastinawa mahmud abbas da kuma ministan tsaron isra'ila benny gantz a birnin ramallah wannan dai ita ce ganawa irin ta farko cikin shekaru goma a wannan matsayi tsakanin isra'ila da kuma falastinu yayin ganawar da aka shafe sa'o'i biyu da rabi ana yi da kuma ganawa ta kudda ta mintuna arba'in bangarorin sun tattauna kan batutuwan da suka shafi inganta tsaro da tattalin arziki a yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza kamar yadda isra'ila ta ambato a cikin wata sanarwa haka kuma za a aiwatar da wani sassauci sannan bangarorin biyu sun yi alkawarin ci gaba da tattaunawa a tsakaninsu ganawar dai ta zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan ziyarar da firaministan isra'ila naftali bennett ya kai a birnin washington da ya gana da shugaban amurka joe biden kasashen sudan da kuma chadi sun shaida da bukatar karfafa haɗin gwiwa tsakaninsu domin tunkarar kalubalolin ta'addanci da masu tsaron ra'ayi da ke damun su game da haɗin gwiwa don tsaron iyakokinsu bangarorin biyu sun gudanar da taron tattaunawa na haɗin gwiwa a ranar lahadi a fadar shugaban ƙasa da ke hartum wanda shugaban majalisar mulkin ƙasar sudan abdul fatah al-burhan da shugaban gwamnatin soji na riƙon ƙwaryar ƙasar chadi muhammad idris debi itno suka jagoranta a watan mayun shekarar 2018 ne kasashen libya chadi jamhuriyar nijar da kuma sudan suka rataba hannu kan yarjejeniyar kafa rundunar tsaron haɗin gwiwa da nufin gudanar da ayyukan tsaro kan iyakokinsu domin kawar da ayyukan ɓata gari da kuma daƙile kwararar bakin haure ba bisa ka'ida ba to jama'a iya labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan radio hausa boh To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma ga shirin nan labarin wasannin mako. Labaran wasanni. Matasa da sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin labaran wasanni. Shirin ne wanda a cikin samu kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu bar mu shiga cikin kwarar shirin. ƙungiyar inda za mu fara nahiyar Afirka. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta bakin teku wato beach soccer ta kasar Senegal ta kafa tarihi mana ta kai matakin semi-final wato na kusa da na ƙarshe. Bayan da ta buge Uruguay da ci shida da ɗaya sai kuma Portugal da ci biyar da ɗaya kuma ta sha kashi a wasa na uku da suka ba tsakaninta da kasar Oman inda aka tashi wasan biyu da uku a mataki na rukuni-rukuni kuma ta kara da kasar Brazil a wasan kusa da gabda na karshe. Zakarar wasan ƙwallon kafa ta bakin teku har su uku a nahiyar Afirka. a shekara ta dubi da kuma dubi goma sha takwas ta samu gagarumar nasara fiye da shekarun baya da suka gabata yanzu haka dai kasar senegal za ta kara da japan a nan asarar mai zuwa a matakin kusa da na karshe a gasar da ake gudanarwa a kasar rasha a wannan shekara to bayan da aka yi wa jarar da kasar mozambique kasar senegal za ta kasance kasa ɗaya tilo da kwamitin nahiyar afirka baki ɗaya a wannan gasar mai horar 'yan wasan kwallon kafa na kasar rwanda vincent mashami ya sanar da sunayen 'yan wasan za su kara da kasar mali da kenya a wasannin tangaye da da za a yi na cin kofin duniya da ake sa ran yi a shekara mai zuwa a kasar qatar a nashi bangaren shi ma mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na nigeria ghana tro ya kira 'yan wasa guda 30 na sufa eagles don fara buɗe wasannin tangaye da raya da za a yi na neman gurbi a gasar kwallon kafashin kofin duniya da za a yi a kasar qatar a shekara mai kamawa inda su kara da kasashen liberia da kuma cape verde Najeriya za ta buɗe wasanta ne da Liberia a ranar Juma'a a filin wasa na Teslim Balungum da ke jihar Legas a Najeriya. Kafin daga bisani ta tsallaka zuwa Mindelo domin karawa da 'yan kasar a ranar bakwai ga watan satumba mai kamawa a cikin wasannin olympic da ake yi na nakasassu a birnin tokyo na kasar japan 'yar wasan najeriya mai suna latifa tijjani ta samu lambar yabo ta zinariya a bangaren wasan daga nauyi ajin masu kilogiram 45 haka zalika ta taba samun lambar yabo ta azurfa a kasar china inda ta daga nauyi da ya kai kilogiram 700 har ila yau ita ma bose omolayo ita ma 'yan wasan daga nauyi ta najeriya ta ciwa najeriya lambar yabo ta zinariya a wasan kasassu suna paralympics da aka gudanar inda take da nauyin kilogiram 79 inda ta kafa tarihi ta daga nauyin kilogiram 141 yanzu yanzu najeriya ita ce ta 25 a cikin jerin kasashen da ke halartar wasannin gasar paralympics da ake yi a birnin tokyo na kasar japan to yanzu kamar mai da zango a nahiyar asiya kuma a kasar iran inda za ku ji cewa dan wasan daga nau'in nan na kasar iran bangaren wasannin na kasassu wato paralympic hamid salihipur mai nauyin kilogiram 97 ya daga nauyin kilogiram 222 kuma ya nasarar samun lambar yabo ta azurfa kuma wannan shine lambar yabo ta biyu da iran ta samu a wajen wasannin na kasassu na paralympic shi ma Vahid Nuri dan kasar Iran ya samu lambar yabo ta zinariya a wasan judo na maza da aka yi a gasar ta nakasassu ta Paralympic da da ake yi a birnin Tokyo. Nuri ya kada abokin karawarsa ne dan kasar Brazil mai suna Cavalante de Silva a karawar farko da suka yi inda ana idan dai ana iya tunawa idan ana iya tunawa a wasannin Paralympic da suka gabata Iran ta samu lambobin yabo har guda hudu a wannan bangaren. Hukumar kwallon kafa ta kasar Siriya ta wannan rashin amincewa da karɓar bakuncin iran a gasar ƙwallon kafa da za a za ta karɓar bakunci na cin kofin asiya shugaban hukumar ƙwallon kafa ta asiya shugaban hukumar ƙwallon kafa ta siriya ya ƙara da cewa hukumar ƙwallon kafa ta asiya ta bayyana cewa shaidan farko na karɓar bakuncin kowace ƙasa shine ta kasance tana da wannan na'urar fasahar ta var ita kuma iran ba ta da shi ha ila yau ya ƙara da cewa adadin waɗanda ake kamuwa da cutar virus a ƙasar iran yana ƙara hawa don haka muna buƙatar wadda za ta karɓi bakuncin wannan gasa ko kuma wannan wasa za a yi ya zama fata da ɓangare amma dai ba za su amince da karɓa bakuncin ƙasar iran ba ita dai ƙasar siriya tana rukunin a ne da ƙasar iran iraki koriya ta kudu haɗaɗɗiyar dawar larabawa da kuma ƙasar lebanon ga a ranar 11 ga wannan watan na iraniya a ranar 11 ga watan da muke ciki ne za a buga wasan farko tsakanin iran da siriya a dandalin wasa na azadi da ke nan birnin tehran to bari mu kamo kaɗan daga cikin sakamakon wasan da aka wanda ake gudanarwa na wasannin paralympic a birnin tokyo na kasar japan inda yanzu haka dai kasar china ita ce kan gaba da lambobin yabo har guda 104 zinariya 46 azurfa 29 sai kuma ta gulla 29 sai kuma kasar Birtaniya inda ta zo ta biyu da lambobin yabo 60 zinariya 23 azurfa 19 sai kuma tagulla 18 amurka da ita ce ta uku da lambobin yabo guda 40 zinariya 15 azurfa 16 sai kuma tagulla guda tara. yanzu kuma bar shirin namu a nahiyar turai inda za ku ji cewa cristiano ronaldo ya dawo manchester united shafin kungiyar kwallon kafa na Manchester United ya tabbatar da dawowar dan wasan Cristiano Ronaldo kungiyar bayan ya shafe shekaru da barin kungiyar ta da Manchester United. Ronaldo ya zauna a kungiyar Madrid tsawon shekaru inda daga bisani ya koma kungiyar Juventus a yau kuma ya dawo tsohuwar kungiyar shi ta Manchester United. Hakan na zuwa ne bayan da kungiyar Manchester City ta fasa sayan Ronaldo din daga kungiyar Juventus. A yau kungiyar ta Manchester United ta shiga cinikin dan wasan kuma ta saye shi cikin ƙanin lokaci a janar ya bayyana kocin juventus cewa shi kam zaman shi ya ƙare a ƙungiyar ta juventus mai tsaron ragar bayern munich manuel neuer ya yi wasa na 205 na bundesliga na ƙasar jamus ranar asabar ta gabata kuma ba a ci shi kwallo ko da guda ɗaya ba a wannan wasanni da aka yi ranar asabar bayern munich ta casa hartha berlin da ci biyar da babu a wasan mako na uku da fara gasar Bundesliga ta bana. A kara wacce Robert Lewandowski ya ci kwallaye uku rigis kuma karo na sha shida a jere yana ciwa bayan Munich kwallaye a kowace hafatawa da suke yi. To masu ware da ke lokacin da aka ɗaya mashin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a biyo mu makon domin jin mu ɗauki wasu sabbin labaran da su shafi labaran wasanni daga nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma nahiyar turai amma don wani su taimaka mana shirin kammala ni da na kasance tare ku a shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye da muke watsa muku a shafin na gizo wato www.tcb1.ng a huta lafiya. To shirin labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saro da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Bari in koma gefe yana ku da Jannati Kabiri a cikin wannan waka da ya rera mana. Ai saurare lafiya. jannati kabiri kenan aka saurara a cikin wannan waka da yara mana da fatan ta gamsar kuma ta amfani masu saurare kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد رو نیستم من پهلوان عالمم تی رو یارو زنم من پهلوان عالمم من تی رو یارو زنم هر قدسیان آسمان من هر شبی to ina ga kuma hada wannan ne muka kawo karshen ɗayan shirin namu wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya thank you Thank you.